بأسمائنا نورا وبأبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن قلبنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعلنا نورا وأعذنا نورا وآتنا نورا واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم علمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا بارا اللهم اجعل أوسادتك علينا عند كبر سننا وانقضاء عمرنا يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأسباب يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عما سواك اللهم رب السماوات السبع ورب العبد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالد الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيبها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إذا أمنا بينا وغنينا من الفقر اللهم أهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم أهدهم واستفتهم اللهم أشفهم من كل داء اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك muna nan cikin darasin suratul a'adi idan ba ku mance ba Ya mun kwana ƙarshen kisar wato annabi sha'aibu in ba ku mance ba wato annabi samudawa saboda ta aya ta saba'in da tara da muka aji ta aya ta tamanin daidai za mu tashi yanzu insha Allah. Balu ɗan ya kawo da walu da ta ambaci annabi lutu ya dara da kawai lokacin da yace da mutane a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa lutu nabata lil qawmi تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من عدل Allah wa ta'ala ya ce wa Luda ka ambaci annabi Luda alaihi salam shi ma lokacin da aka aika shi zuwa ga mutane sai dai shi annabi Ludu mutanen da aka aika shi ga Yesu ba kona cikin su saboda wato annabi Ibrahim ya yi wa'azi sosai ya birge a ramata da lokacin da aka kada shi wuta ya hito ana ta dibe ya kone da an kaga ya haito da tuwani ne wanda ya shiga wuta kuma da ya haito sai ya kara abin nan ya kwanfa da wa'azi sosai da sai ya birge yara lokacin nan na karatu da imani da shi annabi da ya yi imanin shi ya samu matasa sosai lokacin don matasa sun ga shi matashi na sannan kuma ga manya sun taru an haɗa wuta an ka an ka yi gayya an ka yo itace har da macen da adda ciki ina ce an ɗa biyu na kaddara mata ɗa biyu ta yau gungume guda na itace ta yau gungume biyu na ɗiyanta duk don a kone shi an ka yi duwa wahala ga an ka gama bayan an gama kunar ga riga shi ya hito kuma ya yi kyau don an yi mai ɗan tarki can cikin tsakiyar wutan nan an yi mai itace wato iya itacen da bai ci da sunan gaban za Allah ki manya manya ba ko kulun ma ba manya mai kiwaye da ba ɗaya ya kai yana ta dafawa ina cikin daɗi ne hankali ne kwanci ba mai tahowa ba mai yatawa tahowa wuri ne kwato wutan nan na koyi hankali ne ya kwanta to da ya hito sai yaran sun ka gane suka ce a'a wato ashe idan mutum ya haka haka zai zama sai matasa sun kaboce ga imani to matasa da yawa sun yi imani da shi amma dai wanda ya zama annabi cikin matasan nan suna na annabi shi ka ya yi ɗiba sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama an ce za kunta ya haza gariban musafira alaika bi taqwallahi har zuwa ƙarshe ya ce abin na sahibka ya raho idan kana bako kana so a san ka ka girma da dibiwa abba bagarin nan duka da ka gida ne annabi lutu ya dibiwa abba fa suna ne annabi ibrahim sai ya ka gida ne sai allah shi kai ma ka zama ba a to da aka kiyaye da ibrahim kowa ka ga so shi masoyin allah wanda aka hasa wuta ba mai cewa a bari a hasa wuta duk kasa kowa na gani a tallabo shi kowa bai ce a bari ba ka sai tsananin ke ce da su tsayawa irin nan kowa bai ce a yi hankali ba an ka kokan da ba ya cikin wuta wanda ka ce ya ya ce ina son wanga ka ya kasan yin gaskiya saboda haka Allah ya ce wa ludan samu a nabi ludan ya tsara da kawai lokacin da ya ce mutane ne don ana tafiya za ana ibrahim matsaloli sun yi nisa ya sauka abin nan misira abubuwan da suka faru da sun faru a sarki ya bashi goya ta yi hajar saboda abin da ya faru ya faru sannan ya wuce zuwa filafi ya ta yi kamin ya kai wani wuri da ya tsara ya yi gari wurin abin nan madinatu ibrahim aka ce wurin kamin ya kai wurin an ka ce abin na wani gari da aka ce ma kadum sun ka tsaya nan sun ka kwana da sai za su wuce sai Allah ya ce to shi ban a bashirin, na mai sai amin sai an ka aje shirin kun ga shi ba kona gare su kusa a gare su Ibrahim da Annabi Lutu duk gare su kusa ba kusa kuma can take kasar Iraki to yanzu su ga sun zo filafi ne, kun ga ba kasa guda ta sannan filistina wani gari da aka ce masa rum yi ne guda tsakanin ibrahim da shiya sai aka ce ibrahim ya ajiye shi nan wurin wasu malamai sun ce ta yi kwana uku da an ka ce ya ajiye shi nan wurin ya zama annabi shi kuma dama shi ma annabi da aka aiko shi nan wurin daɗa sai ya ci gaba da faɗa da suwa saboda kabilanci ya shiga suna ganin ba ɗan uwansu na ba kowa ɗan uwansu aka aiko musu don kowa kana ji yana haɗin ya kauli to amma shi dudu bai cewa ya kauli sai gan ba mutane ne na kawai hmm, eh. kowane annabi kuna ji yana magana abin na mutane ne amma shi wanga ba mutane ne na ba ba kona dan almaji na ya biyo zai wucewa sai Allah ya ce to dan ne ka sauka nan wurin sai dan almaji ya sauka nan wurin ya zama masa shine Allah ya ce wa ludan ka amma sai annabi ludan ya tsara da kawai sai ya ce wa mutane a ta duna ba shi ta yanzu ko za ku zo a za ku zo mu alfasha ayyukan da suka yi na lawadi tsakanin namiji da namiji yan mai kuke ba su baka kun da hadi mina min na wannan mugun aiki cikin halittun Allah duk duniya ba wanda ya rige ku ba wannan aiki duk duniya ku kun ka fara wanga aiki babu wanda ya fara shi gabanin wato mutane an ce mani imtana an ka ajiye cikin su da ni'ima ta yi yawa in ga jahilci sai barna ta yawa cikin wanda ko ina ni'ima ta yawa sai barna ta yawa kun ga filistini ɗin ai ai ni'ima ta yi musu yawa babu ƙasa mai ni'ima filistini a duniya duk duniya babu ƙasa mai ni'ima sai suka ɗora takama suna ta aikata ayyuka mara kyau suna ta ayyuka mara kyau in kana baki sun ka gane ka sun ga akwai ni imanin ka akwai akwai akwai saboda haka karshe ai kun ga bannar da sun kai ita ta kawo musu abin da ta kawo musu in ji masu tarihi lokacin da arna suke so yahuda ka so su kawo musu hali sun kai ko a bincika ko da an ka matasa duk kowa na masallaci sallah ɗaya aka yi bayan isha'i asali babu mai kiɗe-kiɗe da rawa sai sun ka koma sun ka haɗa mai gidansu ya ce ku bari lokaci bai yi ba da an ka koma daɗewa ya koma aikowa an ka to an ka iske su masallaci haka ya ce ku bari lokaci ne ba ran nan ko da an ka koma tawa sai an ka iske su wuri wuri sun sa kayan kiɗe kiɗe to ma yato ma ɗaya ka ana tarawa ya ce to yanzu lokaci ya yi yanzu mana an sabbin nan yanzu lokaci ya yi to ayyukan ɓanna ke jin daɗi ya musu yawa ko ina ka ce kasa ɗaya aka tawa ana ta tuma ma ana rawa ya ce to yanzu kam lokacin da zama an shi filas ne ya yi kuma haka an kai lokacin na sun kwace ta mala abokar gumi ya biya ya taho da shi da sallama sun ka sai ziyara masallacin kudus ko da sun ka tawo an yi sallah sai saddauna ya ce mala abokar gumi ka ba mu sallah mala abokar gumi ya shiga ciki ta taho cikin sai yaske baki na sai shi sai zai baki sallah mala abokar gumi ya ce ko da mun ka gama sallah ga su da yawa sai yi tsaye sai mala bakar gumi ya ce mana. ce wannan abu da na gani ne mata musu yawa ce da na kalle su sai na gane waɗanga mutane Allah bai kyale su da gani ya yi kusa an sarta gari ya ce babu shakka ya kusa an sarta gari sai a kan magana abokar gumi ke abokar gumi ya ce ya ce gata nan ko an shi ta gari Na an shi ta hmm. shi ka faɗa mana ba wani ka faɗa mana shi ka faɗa mana da sadda wani ya ce ba musalla kwan hito ya ga baki na kama da sallah sai ya koma wasu ya taru sai baki ya gama kuma baki ruwa da shugaban kasa yake ba kuma kasa irin najeriya wadda su ba su iya samun yancin kasar su in ba da najeriya ba san shi wacce muka ba san shi ba tun da tahiyar kasa da kasa ta ba irin yi kasa ba da aka ce ne ka fada su kasa ce jami'an gwamnati su karbo su ya za ka ce kusan zuwa dawa dai ce mai ta'azzubanci na nema ta yi masa yawa yau sai ga shi an taho za a je wa kuriya a ba su yancinsu an yi karo da lokacin gudulan nan sai mambobin najeriya sun kaci jewa kuriya shi kenan sun kaci gaba da zama ba su da kasa yanzu mambobin najeriya ko cewa an kai su jewa ko ce an kai su jewa ko dai an kace musu an ce bibi su kaci ba jewa ba. shi ke najeriya da za ta samu musu yanci shi ta su mai ta inda najeriya su ta jewa ba ran nan kuri'ar najeriya da an kame ta da kasa ta samu yanci saboda ka su mala abokan gumi wato manyan mutane na a wurin allah in sun kai magana tabbata su yau ga suna abin da duk abokai gumi ya faɗa ga shi ne ya riga ya samu su yau ba su da a can ba kai da annan kana ganin to sun su jama'a da aka yi najeriya an kaji ta su a san kasa karama ta san kasa karama ta to amma dai duk da haka nan muna addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya shi masallacin baitul makanci daga hannunsu Allah ya hace daga hannunsu Allah ya mai sai ga musulmi kuma ya taimaka mana kamin mu mutu ya azurta mu mai sallah ciki musamman Allah ya azaita mana mai sallah ciki ne karin mutu uh, annabi lutu ya ci gaba da wa'azi ne ga mutane ne mana inka innakum la tatuna rijala innakum la tatuna rijala sha'awatan min dunil قوم مسرفون يتي متللكو لتاتون رجالا yanzu kuna zuwa maza sharawatan dan sha'awa min dole ne kuwa mata wanda ya ce ga namiji dan uwa ne zai ji na sha'awa banda kazanta ya za ku bar mata wa'anda an halitta don ku da an tun kawon mutu na ku dai mutane kuke mabanda masu ketare abinda Allah ya halitta musu zuwa ga wanda ya haramta musu kun ga magana da ya faɗi magana gaskiya ta ya kamata su saurara amma ku ji abin da sun kace wa mata na jawaba kawai وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم shi ba kona kuma wanda an ko da kasa inda yake ko ni da kaka ce sai zai shi hankali shi za maka cewa duk ku tashi da mu da ku lokacin ga mai daraja na dare da rana mai ma Najeriya mu addu'a da ka bar Najeriya duk inda zaka na dan gudun hijira kake kuma ba ka da izinin magana in ka yi magana ga rashin gaskiya wanda ka ga an yi sai a ce a kore shi ba kona kai ya mu zama to annabi ludo ba kona saboda haka dai musu wa'azi abin da suke yi sun san ba gaskiya na ba amma sun saba wa ma kana jawaba kawai babu abin da ansa da mutane ne sun ka baya illa an kalu cewa sun ga kai jama'a ku tawo mutum Haka da jiwon min kare kun da annabi lubi da wa'anda sun ka bi shi ku kure daga alƙalai ku kure tun da bako na yi bakarin da ko can garin su inna da unasun haruna, wai da shi mutane ne wasu mutane suke masu neman su tsaka daga dubura abin nan maza yan wasu wasu sun tsarkaka so ku kore su ba gari da dan gari na ana cewa kore su saboda ka duk inda kake in ba garin ku na ba ka da yanci saboda ka ku tashi da mu da ku mai tema Najeriya addu'a Allah ya zaunar da ita ya ya gudar da hijira kowa ya samu kwanciyar hankali aka ku ita a ƙasar ku Saudiya muka bugun gaba da ita ƙasar musulunci ta shi za aka baka ta wata guda da ta cika watan na ya cika an ka gane ka kame ka kai kame ka kai da an gane ka yi zannan ta kare kame ka kai ka tawo masallaci a hana ma shiga masallaci a kame ka to saudiya ce haka nan kuka zato ga wata kasa an kuka ka da yan gure hijira saboda haka najeriya ita aka samu. ita abdamu mu Annata, nata ta tashi mai ce mata addu'a Allah ya tsare mana Najeriya gusar da ita na kowace iri kuma ya zauna da Najeriya lafiya wa an je na fa anzalnahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin fa an je na da suka ce za su kore shi fa an je na sai muka tsirar da shi wa alahu da shi da iyali din lamratu banda mata ce don matan nan ya aure ta ita kan ra'ayinta guda da mutanen ta eh yakarin ta ita don haka ita ra'ayinta guda da mutanen ta na ta haɗa kai da su don haka gida ne bai samun natsuwa kamar wanda bai samun natsuwa wajen gida ne ko gida ne bai samun natsuwa saboda haka mun ka tirar da shiya don lokacin da suka ce za su haɗa kashi ya yi ta addu'a inni la'amalikum min qalin rabbi najini wa ahli mimma ya'malu inni la'amalikum min qalin rabbi najini wa ahli mimma ya'malu to ahlahu da yake addu'a Allah ya tsira da shi shi da su an ce mutane ne Sai ita wagga abin da na mata tashi wato wagga bakan mata shi, da gari bata haihu ba bata haihu ba amma yana da mata guda ita wadda ta yi daya biyu 'yan mata guda biyu da ita wannan ita ta bi shi wataƙila ba a gari ta ba ita ma ba kowa ta iri amma dai wagga 'yan gari ita ta Allah wata wata'ala ya buga misali ya ce bakana ta huma ita da masu annabi nuhu sun kaci amanar annabawan Allah to ita ta wagga 'yan gari ta saboda haka ta haɗa kai da mutanenta Allah ya ce ba an je na hukuman ka tsere da shi wa alahu da shi da iyali illa mar'atu banda matan nan tashi guda wadda ta fi shi ranar mina gabiri to illa mar'atu banda matan nan tashi wadda ta ki shi ita kan kana mina gabiri na ta cikin waɗanda an ka bari cikin azaba don an ce wa da abin ya kasance bayan an hita an ce kada kowa walal tafi minkum ahadu wamdu haisu tomaru kada kowan ku shi waiwaya ku ci gaba da tahiya inda aka umarce ku to da Allah subhanahu wataala ya kaddara ita ba abu ke tahiya ce ta ba to rigiman nan da aka yi ta sauko bala'i ga mutanen gari ta ji ta yawa sai ta dawo ta gani mina na aka cikin gari kun san nan birane kewaye su aka yi da gina ba ta iya ganin abin da aka sai ta shigo gari ta dawo dama tana cikin ita ma sai an gajewa mata na ta duki an gabata da ciki kwanji wada al'amari ya kasance kana mina gadi na zan cikin wanda an ka bari cikin azaba wa amdarna alaihi wa amdarna alaihim maqara وانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله يجوا bayan عليهم بايم من أبنا من جهة كذا دوات. bam da na alaihim madara kuma mun kai musu ruwan bala'i ruwan azaba an zo kai baka na aiki bata da batar mujrimi da ba ka ga yadda ƙarshen masu laifi ya kasance kudibe su kamar ba suna ba wa ma ka na kana jawaba qaumihi illa an qalu akharjuhum min qaryatikum kamar suna kora awaki wata da su daga garuruwan kuma suna ganin wani iko gare su manya na wanga ga sanan kamar ba suna ba Allah ya ce a kashe mai kowa da kowa idan Allah ya ga dama saboda mumini guda yana hallaka duk wanda ya aka su yi halaka saboda haka Allah ya tsirar da annabi ne kuma ya tsirar da wayanda aka da shi saura kuma kun ga wanda ya musu ya ce to di ba ka ga yadda karshen masu laifi ya kasance ka gani ka ga wanda ya kasance to ya kokari ka cikin masu laifi irin wa'annan don wanda wada wanda kaga ayi musu kazalika na fa'alu bil mujrimi wanda kaga an wa waɗanga mujrimi Allah ya ce kadalika na fa'alu bil mujrimin haka nan muka wa wasu mujrimin waɗanda ba waɗanda ba Allah ya ce taimake mu kuma Allah ya kare mu Allah ya kyauta kyautace aqida mu kuma Allah ya kyauta kyautace imanin waɗanga mutane Allah mana roƙonka Allah ka kare mu daga abin da ka jarrabe su ci matasa da dattijawa waɗanda ka jarraba da wannan mugun aiki Allah ka raba su da shi Allah ka raba su da shi Allah ka kare mu ka kare iyali ka kare zuriya da musulunci da musulmai baki wa ila madaya wa ila madiyana akhawun shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atukum bayyinatun min rabbikum وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم to Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan an kare kissa annabi lutu sai kissa annabi wato shu'aibu annabi shu'aibu shi ma ya samu kai ne cikin matsala mai nauyi kwarai da gaske saboda mutane ne yan kasuwa na yan kasuwa matsala so ya gare ta saboda inda duk mutum ya zama ne in ci akwai wadata da yake to matsala ce ya gare ta kuna ganin madugu dai da manyan mutane in ci ko in ya yi gabas sai sun ga an yi gabas kawai sai ji an ballo mai yamma sun baro gabas din gaba ɗaya sun koma mai yamma in ya dawo yamma sun sa an kan rago wani abu can gabas an dawo nan yamma inda suke sai a ji su kudu ko arewa to haka nan manyan mutane su abin na shiryar da manyan mutane waya gare shi na aka ce manyan mutane na waya gare shi ba ku ganin dai mu dai kan mata. sai ka ga mutum muna tare da shi ya taho an ɗan kire wata matsala an ce ya ba da shawara don ya sai yana taimakawa ya ba da shawara ba abi ba an ga shawara sai bai yi daidai ba sai sai ka ga kuma ce yanzu kamar ni in ce ai za a ce ba ai ko kwamishin na haita wai kamar shi sai ka ga yaro da hannunka ya tashi yaro na karami amma wai yana ce maka kamar shi in ba don dukiya ba ko uba ne ya ce baka mashi to uba ne ba warin kana ba ya ce ce baka mashi to amma sai ga yaro ya maka tun gasa ce kamar ni ce a yi kaza a ce ba a to ko kamishin na bari to dukiya haka nan ta ce inda duk Allah ya taimaki mutum da dukiya to shirya da shi ya gare shi saboda haka annabi shayagu ya fuskanci matsala kwarai don masu kushi ne illa saukin da ya samu cikin annabawa shi ma hamsin ya a tajiri na saboda haka duk abin da za su faɗa na kasuwanci abuna na wanda yi su sani inda aka shiga a da da waya bai yi su sani ba don shi ga ilimin duniya ga na addini to sauki ne dai kenan amma har da haka nan har haka nan in ka ɗauki abin nan suratu sun kan da suka gaya mai magana صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن أن نفعل بأموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أي إنك لأنت الحليم الرشيد أي أشير أي في أمي هنقولي ba a da bugure ba a قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ورزقني منه رزقا حسنا shi لك kai ne Kuma labari in kan shirya nake kuma Allah ya azurta na azurci mai kyau ba mai cewa ba azurta shi ba don babu wanda ya shi babban gida duk gaba da duk filin madayana duk madayana ba wanda ya shi babban gida kuma abin hawa na alfahari ba wanda ya abubuwan jin daɗi ba wanda ya shi manyan shaguna da masana'antu ba wanda ya shi in dai madayana na babban ginin kasa da ya fi kowa wannan kuma gashi annabi Allah mai wa'azi na duk inda ya samu shi amma da a ce wani katako na hankali ko a shi suna ba shi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya ce wa ila madiyana ka ta zuwa ga madiyana kafin sha'abu ma'aika musu dan uwansu annabi sha'ibu da shi dan garin na da uwaye ne da kakanni ne kala yake ya kawo ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah shi kadai malaku min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba sai ja aku bayyana to hakika shari'a ta zo muku min rabbikum daga Allah ubangiji saboda haka ku bi shari'a awul kaila na farko dai ina muku wa'azi ku ba ma'auni yan kasuwa ku cika ma'auni wal mizana ku cika bai awo na nauyi wala tabkasu nashi nasu ashya'ahu ya ku yan kasuwa ku daina rage wa mutane kayan su wala tusiru bil adba da tilaya kada ku yi banna cikin ta bayan gyaruwarta Allah ya aiko manzanni sun shigo kuma sun yi wa'azi a gyara ƙasa ƙasa ta gyaru kada ku dawo kuna ɓanna ciki don kada ku sake dawowa da azaba cikin ƙasa wannan magana da yake waɗa musu abu na wanda sun kuka ne ya ce zalikun khairul lakum wannan abin ne ka waɗa muku shi yayi alheri in mu'mini ne in kun kasance mu'mini to kun san dukiya in sai samu ga ƙasa in ba a ba da hakki Allah ciki za a samu ƙwarayi a samu yan fashi da makami a samu masu kashin mutane a samu masu kowane irin ɓanna don su an shigo ga mutane in akwai kuɗi ga ƙasa ni'ima ta yawa ko ba a taimakon talakawa to za a samu waɗanda abubuwa saboda haka cikin ƙasar sai aka samu wasu sai su koma daji da sun ga kira ya kuci ka zagara kuma ah, za ka taya sai su bi hanya daji su rige ka sai su tare in ka sai su an shahada raƙumin shi na yake wala ta kawo bi kulle sirat wala ta kawo bi kulli sirat tu'iduna wa tasudduna an sabilillah wa tasudduna an mana na-eji a wa ụ aha ji ozọkụrụịzụkọtụm kpaleela akanapụm aha m tụrụkaakana aha detụa tde Allah ya ce kuma wala ta kawo da kulli siratin kada ku zaune da kowace hanya ku battara hanyoyin mutane to na kuna an shi kayan mutane ku battara hanyoyi sai mutum ya biyo da dukiya sai ku an shi wata su duna an sabilillah kuma ku daina dannewa ga hanya Allah ga man amana bi wanda ya imani da Allah wata wata guna waje kuna neman hanya Allah ta zama karkatar ta ku bayyana haka war kuru ya kalila ku tuna dori ba ku da yawa faka sarrafan Allah ya yawaita ku dukiyar da agare ku ya cinata faka sarrafan Allah ya yawaita ku ya yawaita dukiyar da ya faku da kuna talakawa jama'a wanzuru ba kana akibatul musulmi ku diba ku ga yadda karshen mabanata ya kasance mutanen annabi an gawa da an kai musu saboda haka ku ji tsoro kada ku sa ya yi mushi da ku kuma ya yi muku da ya yi musu أما ba su saurara يا تجبا وإن كان wa وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاستروا حتى يعظم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان دائرة منكم ko da yake wasu jama'a cikin ku amanu billazi ursiltu bi sun imani da abin da aka aiko ni da shi cikin ku akwai wanda sun imani da abin da aka aiko ni da shi amma wa da'ifatul lam yu'min wasu jama'a kuma cikin ku sun imani ba ku wa'anda suka yi imani fasbiru ya hanku hatta ya hukuma Allah bainana har Allah shi hukunci tsakanin mu wa huwa khairul hakimin Allah ne yayyan masu hukunci wannan magana fa da yayi suna ganin kamar kyace suna yi yace ayi hankuri har Allah shi hukunci wato wannan magana da ya sai mana yan tasun ka ga bacin suna yake yana ni yan Allah zai hukunci shi zai taimaka ba su ba saboda haka sun yi hushi don haka kalal malau قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين yana da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wato Shani Soroto Ibrahim Allah ya ce wa kalan na kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna sun ce wa manzanninsu lalle lalle za mu hishe ku daga cikin ko ku dawo cikin addini to annabin gana ha kawai yi sun ce za su yi da manzanni shi na wanga mutumin ga babban mutum na auna Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kalan lalle kalan mala'u manyan mutane sun ce Allah dina istakabaru min qawmi wani suka girma ka cikin mutane wa naqul jannaka ya shu'aib wallahi sai mun yi sheka da garin ga ya shu'aib walladina amanu ma aka da wa'anda sun kai imani ta da kai min kare ta, wallahi sai ka bagare a wala ta hudu na bi millatina ko ka dawo cikin addinin amma bai yi yiwa mana wani addini kana wani addini wallahi ka bagarin ko ka ba addini kala na kunna karihi ne ce ko da ba musu addinin ku sai amma shi musiki dan shi ya iya magana yace yanzu ko da ba musu addinin ku sai amma shi mu ciki أدب ترينا على الله كذبا أدب ترينا على الله كذبا العدنا بملتكم بعد إذ كان الله منا وما يكون لنا أن نعود فيها وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. kakka taho ka ce abubuwan bai da kyau kuma da baya ka dawo ka ce yana da kyau in dai ba wani nasi na ka karanta wanda ya ce haka nan ba saboda haka sun ka ce wallahi za mu raba ka da garin ka ko ka dawo cikin addinin mu yace ku da ba musan addinin ku bayan mun ce mutane addinin ku bai da kyau ko mu dawo ciki a duk tare na Allah ya kaji ba in udna fi in an mun ka dawo cikin addinin ku kenan duk wa'azin da mun kai canza muna cewa ba addinin kwarai na ba wannan mun ka dawo ciki ne kenan kaya mun kawo Allah saboda haka bai yiwa mu dawo ga addinin addinin ku kariya bai kuma yiwa mu dawo ciki ne har abada bayan mun gaya muku ba na kuɗi na wa ma ya kuna abin nan ba da na jihar Allah mina bayan Allah ya ci da mu daga wannan addini bai yiwa mu dawo cikin wannan addini wa ma ya kuna lana fashewa ga yi na'u da fiya mu dawo cikin addinin ku illa an sha Allah wa rabbuna takabila sai Allah ubangiji mu ya so shi kafar da mu ne Allah ya so ya tabar da kai sai ya kaddara maka koma cikin abin da an halaka yace to sai sai in Allah ya so ya tabar da mu kuma ba zai tabar da mu ba sai a rabbuna kulle shayin ilima ubangijin mu ya wadaci komi da ilimi duk abin da muka yi da wanda kuka yi ya sani Allah ya tawakkala duk abin da za ku yi ku yi mun dogara ga Allah duk abin da na kuyi ku sai ku yi alallahi tawakkalna mu mun dogara ga Allah sannan da sai ya dauke wuta da shi da jama'a kowa ya dauke wuta to yana da sai zai sai wuta su wanda yake mai hali mai arziki taron sun da su da yawa na sun yi shi ƙarfi amma da buta an ka ke buta ɗan ƙaramin mutum sai jirin da jaye ƙasa gaba ɗaya da buta saboda haka ya ɗauki buta ya ce rabbana ta bainana ya Allah ubangiji maka yi hukunci tsakanin mu na qaumina da tsakanin mutanen mu bil haqqi da gaskiya wa anta khairu fatihin Allah kai ne yayyan masu hukunci Allah duk wanda bai da gaskiya Allah ka kalle waya ne malam wagga addu'a da yayi sai Allah ya yi musu abinci da yawa kowa bana azaba in kasuwa na fate sun kaya ya taho ya kawo kasuwa bai sai su ba kullum sai shi cikin cewa ne bakin na ce ba ne kullum sai shi cikin cewa ne ko da yaka sai suwa babu kuɗin kawo su haka an kai duk mutane sun kawo kawai gari ga su ba taɓa su ba shi ko ni ba ko ya koma goro ko abin to ɗan kasuwa sai wannan addu'a ka ka ta jira ba ku ganin da ta yi zahi tsakanin annabi musa da fir'auna mutanen fir'auna manyan masu mulki manyan masu mulki na wa qala musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya rabbana li tuddu an tabil rabbana ihmis ala amwali wa shudud ala qulubihi wa la yu'minu hatta yara wal azab al alim qala kal ujibat da ujibat da wata kuma ba sai musa na gama ta yace Allah ka ba su mutanen ka ba su ka ba su kawa ta duniya bayan ka ba su kawa milki kenan ka ba su kuɗi Allah don haɗe su ɓanda mutane daga hanyar ka ba su kana gani abin da suka da dukiyar Allah duke kowa inda ya aje ta shahida ta koma duki, kowa inda ya aje ta ka shahida ta koma duki, hmm. sannan ka ɗaure su tantantar wala yuminu kada su yi imani kakka bari su yi imani har tsara wal azabar alimin sai sun ga azaba mai daɗi, lokacin da imani bai da wani malam musa ya musu addu'a kwace ya aji kuɗi ne ya ɗebo shi ya hauka sai ya katon duci inda akwati ne wanda duk an mai kuɗi shi yana faɗa da addini shi ɗaya za a yi mai ai magani amma mutum yana lalabuwa ya ce kuɗi nan ko abu za a yi sha amma in ya ce yadda ko da babu ya fi kowa dawowa ga Allah ya an kyare shi nan gaba kaɗai yana koma lada yana koma lada da mutum saboda haka sun ji wa da an kai ma eh, an kai ma waɗanda mutanen na na na annabi shu'ayi kaya sai sai tuwa sai dai shi cinikin cewa ne kullum ko da yake gama sai tuwa ba ku sai wasu shi an gaba da shi da lokacin da ya yi wannan addu'a sun sa abin da ya kani yi ransa ya faci wa qala malawal ladina kafaru

bai koma ba in dai ka ya rike addu'a kwarai bai koma baya to saboda haka da sun ka gane bai koma baya ke ki mu rabu da shi mu koma mu raba shi da mutanen gada ya karawa da shi bari mu shiga cikin makani ko mana raba shi wa qala mala'u na kafaru maye maye mutanen da suka ta min kauni cikin mutane ne sai suka koma cikin mabiya suna cewa shu'aibu ba mutunan kwarai na bala in ittaba'atun shu'aibu wallahi in kun kabi shu'aibu innakum idan su khasirin ku wallahi ma sa tsara ku wallahi kun karshe abu yana halaka ku ba mutunan kwarai na kun ga shi an yi an yi a kariya shi bai bari ba ko an dawo ga jama'a Ba ana iya samun jama'an nan dawo wanda sun kai ga jama'a gaskiya wani na iya bin su ya sun kai bakwai guda suna ɗiba wasu Allah ya ce ka kashe mai su haka nan kasu lalata mai jama'a Ba aka ga kuma jama'a. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين an ka jirgi da kasa shi nan ba zuwa wuyi fi zarayin jasiri da wata tsawa ta an ka yi ba wai kasa buɗe an kai sun kashi ke cikuwa a a girgiza ta dai an kai an kai wata tsawa wannan tsawa da an kai da ta duk suka da tsoro to da aka waye gari da daddare na an ka kawo musu wannan bala'i ba azba suka waye gari da suka yi yi yin cikin gidajen su ja ta nuna kusurwa na sun mutu sai da an ka talauta su ba su da ko ɗari sannan an ka kashe an raba su da dukiyarsu kuma sannan an ka kashe hmm, kuma wata an kai malam da zai da saba ma Allah duk abin da kake yi ka ɗauka Allah Allah kai duk abin da kake ka ɗauka Allah Allah kai duk abin da kake ka ci wai mutum bai saba ma Allah kai kin ba mutum bai yana saba ma Allah ko da gangan ko da kuskure to amma duk ka gane abin da kake ba daidai na cikin zuciya ka yi nadama ka faɗa mai baka kyauta ba ka roƙai ya baka kaifi kuma ka roƙai shi ma na fiya baka kyauta ba abin da ka amma ya baka sauki kuma ka yi sai ya shirya abin da za ka yi shirya amma ya hito ka hito ka ce ka yi duk abin da za a yi a yi Allah ya haikar karhin ka Allah ya yi karhin ka Allah ya kare ba ka yi faɗa da Allah kai tsaye ba ko masu wa'azi ne na gaskiya kai faɗa su kyale ka sai ya ce mana adali waliyan fa kada azan tu bil wanda ya adawa da ni ga masoyina ina ba shi sanarwa yaƙi na ya tsaura tsakani na da shi kuma ta ba masoyi ne ya kasa kyale ka balle ka ce yau ba ma da masoyin ka gaba da shi kake ya sauko gasa ana cewa ka bari kana cewa ka yi to ka jira ka ga abin da zai yi wanda ƙarshen ka sai ya ga sosan wanda ƙarshen ka sai ya ga sosan ka inda ba ka gyara a kazzabu ba. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا وإنما سكتيت شعيب ما هلك كأن لم يغنوا فيها كما بصر شريك أثر نمبر أما من يا malam ku ji yadda suka ta maganganu wallahi za mu yi sheka kare tana aula ta udu nabi millatira suna magana da kari Allah ya ce ga su kamar ba a yi su ba a cikin duniya ga shi ai mu zaune yana ta wa'azi yana ta wa'azi su da sun kai jayayya da shi an waye gari Allah ya kashe su gaba gare an biya mai bukata ta su ku ba su bukata ba ta shiya ba alladina kaddabu shu'aiban wa'annan da suka karyata shu'aibu gano humul da da sun zan su ne masu asara da zuba talakawa sun ka ce ma idan kun bi abin nan ga la'init tabatun shu'aiban wallahi in kun kabi shu'aibu innakum idan la khasirun ku wallahi masu asara ku Allah ya ce to wanda sun kabi shu'aibu ba su adda asara alladhina kadzabu shu'aiban wa'annan da suka kare su shu'aibu kanu humul khasirin sun su ne masu asara Allah ya kare mu annabi shaibu manzo na cikin manzannin Allah kun san masu azizo sai gare su wa tawalla anu wa tawalla anu ma qala ya qawmi laqad balaghtukum risalati rabbi wa nasatu lakum فكيف عسى على قوم كافرين wato mace wanda nan a annabi shi ya jura baya ya kawo da kai gare su yana ta tunani cikin rai don kuma duwa gargima da kuma ganiwa akwai hisabi ranar lahira za a zo a zauna da abin da sun ka faɗa mai da wanda ya faɗa musu da yadda aka yi Allah ya halaka su duk za a yi hisabi ranar lahira shi yasa kuma ya shiru yana ta wa ga matsala na mutanen ga jiya da gwamnatin da shugaban ƙasarsu da gwamnoninsu da 'yan majalisa da sarakuna da hakimai da daga ci yau an waye gari sai dai kasa kowa ya mutu gari ya yi ɗai inda ba ka tawa shi turba wannan shi a tunani ne wakala yana magana shi da ya kawon ya ku mutane na laƙar ablaga tukun ta rafi hakika na iyar muku da manzancin ubangiji na kokkokan ubangiji na da aiko ko na da aiko ni gare ko na yi so wa na sa'atu lakum na yi muku nasiya sannan can ya yi cin kai akwai ba a sa alaƙa min kafiri na dan ne zan zanna ina bakin ciki akan mutane kare Allah ya halaka su ke wato da mabiya addini ko to tausayi ne ka tana da wani sharri yawa addini kuma sai ka kuma ka ji haushi ne ya ji tausan su kuma sai tuna da abubuwan su ya ji kai ba kai ma sa alaka wani kabili ya zai bashi shi akan mutane kare Allah ya kara kun ga yadda aka kare iskar annabi shu'aibu kenan da shi da mutane ne to Allah ya yi ta'kibi akan wannan iskar yace wa ma arsalna fi qaryatin

أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون wa ma arsalna bi qaryatin ba mata ba aiko ba cikin wata alƙarya min nabiyin wani annabi babu wani annabi da muka aika cikin wata alƙarya illa azna ahla bil basai sai mun kama mutanen alƙaryar nan da nau'i nau'i na azabobi wato tsanani haka wadda ra'ayi da kuma abubuwan cutarwa cutuwa na rashin lahiya da talauci da abin da ya kama da shi abin da ya sa muka jarraba mutane in ma aika manzo gari. da Allahun ya sarrafa na don su yi tawadu su dawo ga Allah cikin da kun ga wata masifa da Allah ya kawo ga gari ko ya kawo ga jiha ko ya kawo ga ƙasa abin da addalilin kawo ta la'allahun ya sarrafa na don su dawo ga Allah su yi tawadu sai shi Allah wanda ya kawo maka masifa muddin ka dawo gare shi na baka marita kaka ce wai ka daɗe kana yi ka yi kaza ka yi kaza komi ka yi mai inda ka dawo gare yana to wannan shi yasa Allah ke kawo azaba yanzu duk abubuwan da kuke gani da wanda kuke ji cikin kasashen duniya da wannan ƙasa tamu duka Allah yana yi ne ne la'allahun mun yadda na don mutane su yi tawadu ya dawo ga Allah ko wanda ya tawadu ya dawo ga Allah Allah na gyara kun ga abin da ka ba shi tsoro ka na mai ya gyara ya dawo ga Allah to Allah na gyara saboda haka kowannen ku ya ga abin da bai so ya dauki buta sai ta kwarai ya rage yawan dumi ya rage yawan dumi ya samu da ruwa da mai dubu mai dubu ita ce a kama ya samu guda mai dubu ta sai shi ya alwala ta shi ta ya samu wuri na yi ya sa ke da wani wuri cikin gida ne ya zanna ya rage yawan dumi ya zanna shi ta a abin da istighfari da tasbihi subhanallah subhanallah wa sabbi bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin ya yi ta tasbihi subhanallah wa bihamdi in ya gaji ya ji kwana na son dauka sai Allah ya ce wa kun min as sai ya tashi ce Allahu. fa akbar ita wagga sallah ta masiba in ta tau koyo shi makwatarinta wanda duk masiba ta tau makwatarinta ya shirya duk sadda musiba da ta wato makwatarin ta ya tsawo ba kama a zuwa ta ba kun ga a zuwa tana da makwatari sai rana ta yi zawadi ko ita ko da tsakiyar rana a lalura ta ta wato makwatari ya shigo gara hmm. sai ka kai da zanna kai ce in ka ba ta ba tajiri subhanallah bihamdi kar gaji sai ka saka ce Allahu akbar kai tai kai tai da izinin Allah wannan shine tawadu inda Allah ka so a yi Eh, wannan da idan Allah kama a jima dan kwanuka kaɗan sai ka ga abubuwa na caccanzawa suna caccanzawa sai a komowa da ake koma a wuce kun ji dalilin jarabawa Allah gare ku kula da wannan ko abin da ya fata mai da shi sauri ya dauki buta ya sauri ya dauki buta na ce ma ka rike tarbawa ka saboda da yawa aka so kai in baka rike tarbawa ba za ka iya da yawa ba ka gani ba annabi gidaje gare su wanda ya kuɗi da yawa bai son kuɗi idan kuɗi suka yi amma ba su da bukata akwai wanda gida gare sabon gida cike yake da kuɗi daga kama ne a ƙasa cike yake da kuɗi amma bai son kuɗi ya cike sabon gida ce ko a kwaso kamar shi sabon gida ya samu wani ma'aikata ya aji ya ce wanda ka son kyauta in ya tuka bashi wanda ka son sadaka in ya tuka bashi wanda ka son aro in ya tuka bashi mai son jingina ku bashi a sai kun koma wuri na ba ni da bukata abin ban da bukata ce to amma duk da haka bai son duniya ko kaɗan amma bai iya tasiri da da dubu arba'in da iya to jama'a balle mu da duniya ta ko bin ta take mana ɗauko ta to ya za a iya ce ko mai ta tasiri da kun babu tarbawa ka ban ganin annabi ba duniya gaba ta son da ku mun ka karanta amiran mu'mini ne shigo masallaci ya ga wani ba ko sahabi ba sahabi nan ya gani yana ta wa'azi yana ta fatawa ga mutane sai ya birge shi sai ya ratso da shi da ɗaya ne guda biyu ya ratso ya shigo mutane na jayewa da sojoji ne suna jaya mutane har ya kawo kusa ga malam ya yi zaune dama gare shi malam ko dubi ne bai ba kuma ya ga sojoji kusa gare ya san shugaban kasa na ko dubi ne malam bai san ɗan gidan shugaban ƙasa ƙarami ya ce wanga ba sun bawa amirin ne ya to kusa gare ko jibi ne bai sai babban ya buge ne ne haka ya ce ba makansa ilimi na ilimi na da shi aka ɗaukaka ba makansa sai ya shiru sai da malam ya gama wa amirin mumini ne ya matso kusa ya mai tambayoyi akai aikin hajji tambayar da ya ka iyaye mai kuma malam ya bada ya ji daɗi ya ce to daga yau na naɗa ka kai a shugaban masu fatawa ba mai kuma fatawa nan masallacin kaba sai in baka ya ce to ya gode ya ce to akwai bukata ka roke ni bukata sai ce wallahi ina jin kunya ina jin ina cikin masallacin kaba in roki wani mutum ba Allah ina jin kunya sai amira mu'mini ne ji kunya ya ja ta ga sai ya koma can ya zanna sai da ya ga malam ya tashi almajiri sun wace malam ya hita da sauri don malam iya hita sauri shi kai don ka wani kuma ya ci ga kaza ga kaza mala amiru mu'minin har da gudu sai ce wa sojoji ne da gudu ya ce ma malam yace ala gafarta malam assalamu alaikum ce wa alaikum assalam yanzu na ce akwai bukata ka ce ba ka yin roƙon wani masallaci ka haido masallaci akwai bukata ya ce iya eh, akwai ta ya ce ni ya yi ta ya ce ka bani aljanna kake da ni daga wuta yake ba ita naka ba ita naka ne ba bukata ta duniya yake wallahi rabbi ta duniya ba ke duniya kama ita. na rance da Allah ban taba roƙon duniya kama ita ba balle roƙe kai da wani yace na rance da Allah ban taba roƙon duniya kama ita ba Allah ke ban taba kiyaye ba ni abin duniya ba yace don haka man cewa ka bani kai da baka mallaki ko duniya da amirul mu'minin ya noce ka shi ya ji kunya da biya ya tawa to su da haka ta duniya amma ba su iya tarbiyyar da ya duba a rance da kasuwa jama'a mu in mun ka ce muna iya yin wa'annan dubbai ba su zuwa ba ƙarya ta ba ƙarya ce ba gaskiya na ba da Allah ya ce ba ba ji bugu dai mu muna ta aza ku ga hanya ji bugu ga inda zai yi ko ba kowa ba ka bi hanya dai Allah ya su kenan mai ta inda za ka yi ثم بدلنا مكان السيئات ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى أفاو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون abin nan makana ta ya a alhassana bagiran nan na azaba nan sai mun kame sai abu mai kyau sai mun ka kawo musu rahama mun ka kushe azaba mun ka kusar da azaba hatta aho har sai da sun kai yawa malam da sun ka ga sun yawa dukiyarsu ta karu arzikin su yayi yawa sai sun ka tada duba wa kalu sun ka ce kai wannan wada ma wai mutum ya samu kuɗi su ƙari ko a rika kawo azaba ga mutane wannan al'adar zamani ta ba kun je na suka ullo wai zamani na kada masa aba a nadar ra'u wasu ra'u irin wannan masiba ta shahe babanninmu a ra'u wannan abubuwa na masiba masu cutarwa sun shahe babanninmu wata ra'u da abubuwa masu faranta don haka kai kowa ya ke abin da ga dama ya tabbatar abin da annabawa sun kasu wannan al'ada zamani na Allah da sun kawada mu Allah haka nan wato yanzu kenan ba su da mai tuba yanzu sun yi sun tuba ya canza musu yanzu sun ce wai a batun ma duba ka a koma duba al'adar zamani ta Allah ya ce ba aka zama sai mun ka kama su baga ta tangir shi wa mulai shi ulu musulmi da mun ka kawo azaba dai mun ka halaka su duka mala duk wanda ka laifi bai tunanin Allah subhanahu wata'ala bai na dama to ya kusa Allah ya halaka shi ya kusa Allah ya halaka shi walau anna halal qur'an walau anna halal qur'an اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا da a ce mutanen alƙaryu wato alƙaryu manyan ƙauyuka haka da a ce mutanen alƙaryu amanu sun yi imani wata sun kai takawa Allah ya ce wa wallahi da sun ci dadi ga banza Allah da sun ci dadi ga banza Allah na alaihim barakatun min samai wal da mun bude musu koyon albarka daga sama mun buɗe musu koyon albarka daga ƙasa a samu ruwa sosai a yi kayan noma masu kyau a ci daɗi laɗiya hmm. walakin kazzabu dai sun karyata ana ta cewa su gyara sun ki kazzabu sun karyata ba kan zina hun bai maka ne su saboda haka sai muka kama su da sanadiyya abin nan da suna kasance suna ba. kun gani wato kullum ƙur'ani tabbatarwa ya kai inda dai mutum na gyarawa ba zai kama shi ba kullum abin da ya yake tabbatarwa nan. ba amina ahlul qur'an أفأمن أهل القرى ba su na بياتا wunna ilmu. Alawanna abin kura. Au amina. kura an ya fi ahun fasu na kuhawahun ya la'abo. Aka ما ذكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وكم من قرية جوا على قرية هلكناها ja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun azaban mu ta zo masu bayatan ko suna kwana aw hum ne ko suna kailula kwanan rana suna yake magana ana kafa amina ahalu qura'in mutanen alkari sun amince an ya ta yawan ba suna bayata azaban mu ba za su zo musu da daddare ba wa na'imuna suna kwana sai yanzu ka amince cewa Allah ba zai iya kawo maka wata hijina da daddare ba ba amince ba saboda ka rage kwana jama'a in dai a tashi yayi ibada don wanda ka bida ka bai yi kwana ba kai da aka bida bai kamata ka kwana ba wanda ka bida bai yi kwana ba kai da aka bida bai kamata ka yi kwana ba kamata yayi ka rika tashi ka bauta wa Allah Ubangijin ko ni ka tawwa da dare iske ka in kana walki kana gani ne yana ganin ka da sun yi daga kana cikin kwana ɗaya ka ji kisa saboda haka a rika tashi da daddare a bauta wa Allah ba wanda ya amince da daddare zai fi kayan ba Allah wannan na biyu awa amina ahalul ƙura, ko ko mutanen alƙari sun amince dan ya ce hun ba su na ba addu'a azaba mu ba za ta zo musu da hanci wa abu abuna suna waki ba saboda ka tunda ba ku amince ba azaba Allah na iya to muku da hanci to ku ba wargi da hanci ku yi ta ibada da daddare ku yi ta ibada da rana kuma ku yi wasa ku yi ta ibada ba ku amince ba da yawa abin nan masiba ka domin mutane da sayi kuma ta halaka su saboda haka da daddare babu aminci kuma da rana babu aminci afa aminu makar Allah ku so ma amince ma amince dubara Allah ne kar amince in so amince to kar amince ma dubara Allah wala ya amanu makar Allah ya ba mai amince ma dubara Allah illa alqawma kafirun sai mutane masu hasara sun ce duk mutumin da yake bisa ga sabo ne yana ta sabo kuma bukata ce na biya bai ji tsoro ba to Allah ya yi masa makinci halaka shi zai yi duk wanda yake yana bisa ga sabo ne yana tanyi abin da ya ga ma, kuma bukata ce tana biya to makarin ya shigo shi hukun samu Allah ka san shi saboda haka duk wanda ya ga yana bisa ga ayyukan da yake abin nan wanda ba su dace ba bukata ce yana biya ta nisan da sani yana cikin makarun Allah biya su karfa suna wasu fati kalola Allah ka kare mu da biya makarar ba kuma ba makarar lahadi ba har da makarar na ce Allah ka kare mu da makarar lahadi ke ce kowa da kowa Allah ka kare mu Allah ka kara mana imani ka kara mana tsoronka Allah ka kara mana ibada ka kara mana ikhlasi bi ya kama sana Allah ka tausaya mana ka anshi azumin da namu Allah ka anshi azumin ka namu Allah ka anshi sauran ayyukan gada muke aikatawa kurakuran mu Allah bi hurmatil qur'ani Allah ka yaje mana Allah ka yaje mana ga mana mun taro al-musira Allah tsakani da Allah abin da muke da rahama ka dai ta kawo mana wanda rahama ka babu abin da ya kawo mana ba mai tawa al-musira samu wanda kwattaho bidan ramar Allah ya kawo shi Allah da daraja sunayen ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu rahamaka Allah ka ba mu rahamaka Allah ka ba mu rahamaka kuma ɗiyan mu Allah ka shirya mana su kananan su da manyan su mazan su da matan su Allah ka shirya mana su ka ba musu albarka ka aza mana su ga hanyar ka wanda an madaidaiciya. da kare mana su daga sharrin maza da mata da kare mana su daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu don kare da ka Allah zuriyar mu ilawa mal kiyama ka sa musu albarka kuma ka gafarta musu ka yahe musu kuma ka rika mana ba don halin mu ba don rahamar roƙonka muke ka gafarta mu mu da su da su da shirya mata matayenmu ka gafarta mana da mu da su ba shi ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu lalurori na nan kunshi cikin zukatan ga namu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana duk lalurorin da ka kaddara mana Allah ka ba mu abin cikin sauki Allah ka ba mu abin cikin sauki garin ga roƙon ka maka da shi da ƙauyuka ne kamar su kama wata shiya ta Madina kamar shiya da ta yi kowace aminci garin Madina don darajar ka Allah ba don halin mu yadda mutanen Makka kai ta sai ko ina sun ka ga dama cikin dare babu wata matsala Allah ka mai da jiga kama haka Allah ka mai da jiga kama haka kuma Allah saboda rama ka muka roke ka ba don halin mu kuma ka taimaka mana idan za mu tawa to mutanen wannan gari da kauyuka ne in za su yi duk inda za su na Allah ka tsare musu hanya Allah ka tsare musu hanya ko ce tuna ka bari sai sun wuce ko kuma ka bari kamin su tawo amma dai ka bari ta shahe mu ka bari ta kai jama'a kuma yadda kake tara mu haka Allah ka tara mu cikin aljanna haka nan kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin dan darajar su da yanka mu wurin ta sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرقم قيام وأنس كل قريب يا صاحب كل وحيد يا ملجأ كل قريب يا كاشف كل كربة يا عالم كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا حاضر كل ملئ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من لا تراه